وعلى آله ba أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu anhu a nan sakkwato birnin shehu yau muna maricin lahadi goma sha takwas ga watan ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya dace da uku ga watan yuni na shekara ta takwas za mu ci gaba da tasirin alkurani mai albarka a cikin suratu shu'ara daga kan aya ta sittin amma kafin nan za mu duba wasu daga cikin tambayoyin da aka aiko a kwanukan da suka gabata wani ya ce assalamu alaikum ta malam wallahi wasu kaddarori suka rutsa da ni kusan wannan wata na ramadan mata na nema sai muka aikata zina tsakanina da ita har ciki ya shiga wata ɗaya sai muka tudar da cikin ta hanyar magani ana gobe za a fara azumi sai ta fara jini to wannan jinin kwananta goma sha shida tana yi nai ba ta ɗauki azumi ba Allah ya gafarta malayin to ya hukuncin azuminta kuma ko akwai aure tsakaninmu da ita tambaya ta biyu kuma azumin da ya gabata na shekarar can mun kasance muna aikata wasa tsakanina da ita muna taɓin juna da azuminmu mu gabaki Allah ya gafarta malam bara su kusa hukuncin mu akan wannan abu da muka aikata wannan kunga ba wasiƙa ba ce kawai ba tambaya ba ce kawai har da wa'azi an aiko ta turai sha bakwai sha shida ga wata a mu samu karanta ta baje ma ba mu karanta ba sai yau muka karanta ga uwaye da suke da 'ya'ya mata ya kamata su san irin alakar da suke da waɗanda suke neman su aure wani abin da wannan ya rubuta kullum cikin tambaya da shi ina neman ta aure amma na sadu ne an yi baiko na biya sadaki shedan ya gwada min cewa yanzu mata ta ce yau da safe ma wata ta aiko min text daga wata jiha daga cikin jihohin arewa wai wanda yake neman ta aure ya ce mata tun da ya biya sadaki ita matarsa ce halalin sai da ɗana ba ta yi hankali ko ga mu yanzu a family ma doka kai in an yi bai ko ba mu karɓar sadaki sai ranar ɗaurin aure to aure yana tabbata ko da ba da sadakin ba sharaɗin shi ne a ɗaura shi a sake, idan aka ɗaura maka aure da mace aka tabbatar da shaidu sun shaida cewa yanzu ta zama matarka ko an kira sadaki ko ba a kira ba ko an yanka ko ba a yanka ba ko an biya ko ba a biya ba matarka ce ana iya kai ta gidanka bayan wata shidda wata takwas shekara ɗaya biyu uku a ce maka shaida sadakin wancan ka ce to ai ba a yanka ba shi, to ka yanka mata yanzu mana sadaki bai da matsala wannan ya faru ga birwa bintu washiq zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mijin sai aure ta bai faɗi sadakin da zai bata ma'ana da aka ɗaura aure kwata kwata ba a yi magana sadakin ba an dai san yana an san dole bai halarta a ɗaura aure da sharɗin babu sadaki na baka ta ba sai ka biya sadaki wannan aure bai ɗoro ba amma in dun ba bace sadaki ba duk ba matsala ba ne. birwa an shekaru da mijinta rannan kwatsan sai mijin ya mutu sai aka zo aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mijin birwa ya mutu kuma bai bata sadaki ba kuma bai faɗi abin da bai bata ba sai manzo Allah ya ce adiba sadakin iri-irinta a bata sannan a raba gado kaga shi sadaki ba matsala ba ne. wannan shi malamai ke kira nikahu tafwid auren bashi a jingine sadaki sai wani lokaci ana iya ambatawa a ce to za a ba ta dubu ɗari ko dubu sittin ko dubu arba'in kuma ana iya sa lokaci nan da wata shida in na karɓi fensho ko kuma nan da wata hudu in na kwasa adashe ko kuma nan da kaza da an san wannan hukunci kuce suna rage matsaloli ga samari haka dai samari ko ba haka ba

na karfe daya zuwa abuja sai a sa sunanka a danna a sai ka bada kosisi ba kai bukin sai a ce to daga nan har alhamis karfe tara na safe bukin din kai rana in baka biya kuɗi ba tara da minti ɗaya to wani ya buƙaci kujera za mu iya bashi kaga bukin ne wannan ka bai ko bukin ne da shi da bai ko da bukin kun ga duk da suna sun yi kama to duk abu guda ne to in ka yi bai ko ko ka biya sadaki ba matarka bace irin waɗannan matsalolin suna ta faru shi wannan tun ba yake tare da ɗayan mutane hatta kai bana ya yi mata ciki kuma ya zubar da cikin yanzu ya shigar da ita wani hali zubar da cikin hatsari ne ba, yanzu zuwa shekaran jiya kwananta goma sha shida tana zubar jini ko ga bala'i ne wannan yanzu mu dawo ga fatawarsa da farko dai ku tuba zuwa ga Allah saboda kun yi kaba'irori iri-iri kaba'ira ta farko har ku kai ga yin zina kaba'ira ta uku kashe wannan abin da a cikin jiki zai ce to ai ba a busa masa rai ba da ka bar ta busa masa rai kisa ne babu shakka cikin da aka zubar bayan yayi wata hudu ya fi zama kisan kai ya fi zama hatsari ya fi zama kaba'ira bisa ga wanda bai kai ba amma da ciki ya shiga shari'a ba ta yadda a taba shi ba haramun ne kaba'ira ne ana cire ciki ne kawai a yi abortion saboda dalili ɗaya shine lafiyar uwar idan likita amintacce musulmi ya tabbatar uwar ba za ta yi lafiya ba in ba a cire cikin nan ba za ta samu matsala to wannan ya halatta a cire shi saboda rayuwarsa ba tabbas ba ce ta ta tabbas ce to abu na biyu wasanni cikin azumi tsakanin miji da mata suna zube darajar azumi suna rage kadarinsa don Allah ta'ala ce ya da'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli mai azumi yana barin ci yana barin sha yana barin sha'awarsa saboda ni to da zarar gwargwadon abin da kai gwargwadon rage ta yi babban za su idan aka kai ma fito azumi suna rage darajar azumi ne suna zube masa kadari da lada amma ba za su karya shi yadda za a ce dole sai karauka ba wanda ya ce assalamu alaikum allah ya kara wa malam lafiya malam don allah ina neman karin bayani akan lokacin fita daga itikafi fa da yake lokacin itikafi ya kusa za mu ta samun tambayoyi kan itikafi shin wani lokaci ya dace mai itikafi ya fita daga itikafi shin lokacin da aka ce an ga wata ko sai ranar sallah kamata mai tambaya tambaya yau shi ake shiga tunda ko shiga ba a yi mutu kuna ko lala ko kun shiga sannan yau shi ake fita amma da yake yayi tambaya guda za mu ba da ansa ne lokacin shiga itikafi shine lokacin da kwana goma na ƙarshe suka kama ma'ana duk ranar da aka cika azumin ashirin ga wata to ya kamata ka buɗe baki a masallacin da za ka yi tikali saboda wannan daren ashirin da ɗaya ka fara shi kana mai tikali wannan al'ashirul awakhir kwana goma na ƙarshe suna iya zama kwana goma suna iya zama tara da an da haka da shawwal ya tabbata ka fita yi cikafi ko ka tafi gida ko ka kwanta masallaci amma itikafi ya kare saboda awakin din sun kare ramadan ya kare da haka ana shiga itikafi kwana goma karshe sanana ya fita itikafi bayan an gauta ba sai ran sallah da safe ba wani zai ce to wannan wanda zai kwana goma kenan wanda zai kwanuka kaɗan fa aqallul itikaf shine yawmun wa laila bisa mafi ingancin zance amma ku samu sharhi zai akwai bayanai da dama to idan za ka yi na wuni ɗaya da kwana ɗaya za ka soma shi ne daga faɗuwar rana saboda dare ake farawa da shi za ka ƙare shi da faɗuwar rana wannan shi zai sa kuɗa rana ta ƙarshe ka bara ashirin da tara kaɗai kake so ka yi tikafi ka yi idan kana so ka yi kwana uku jere misali to kana iya fara daga daren ashirin da hudu ka kai daren ashirin da biyar daren ashirin da shida ran da daren ashirin da bakwai zai kama ka ƙare tikafi wasu malamai sun tafi akan cewa ko na awa guda ana iya yi amma magana su ba ta da karfi kamar yana nace ku duba shari'a iziya wanda ce assalamu alaikum Allah ji kan malam shin ko ya halatta ga mai tikafi yayi muraji'ar littafan sana addini kamar hadisi fiqh da su abinda aka fi so ga mai itikafi shine dukufa ga ibada zalla abinda ke nufi da ibada zalla shine ta'abbud sallah zikiri karatun ƙur'ani tasbihi hailala da makamantansu sheikh muhammad bin salih al-usaimin ya yi fatawa cewa ana iya haɗawa da neman ilimi ko karantar da ilimi amma ba tare da yawaitawa misali dan inda kake yi tikafi nan za a yi darasi sai ka zo ka saurari darasi ko kuma na inda kake yi tikafi nan za ka ba da darasi sai ka ba da darasi to kaga a wannan ya kenan kada ya ɗauko littafi kai muraja'a musamman lokacin da kayi ibada ka gaji kana neman hutawa maimakon hutawa da kake da akan handset sadda baka yi tikafi ka bude facebook ka bude whatsapp ka bude twitter ka bude eh, instagram yanzu ba wannan za ka yi ba sai ka dauko riyadu salihin kai nazari ko ka dauko kasasal anbiya ko tafsirin ibnu kathir ko sirr alamin nubala ko majmu'ul fatawa da ibnu taymiya ko sharhin iziya ko da abu mai kama da wannan don haka babu laifi mai itikafi ya a littafansa amma a takaitaccen lokaci zai amfani da wannan dama yi kira ga masu shiga itikafi kokari su kakkaɓe duk abin da ba lalura ta tilas ba a lokacin da suka shigo itikafi Allah ta'ala ce wa antum akifuna fil masajid al'ukuf shi kan sai na nufin a akan abu da lizimtarsa to in ya zanto awa uku kake kan waya kana yi tikafi haka ban kana gida kenan a kashe abin da tana wahal da mu da yawa ai lagos muke su kuma kullum sai sun kone kayan china ne ba su da abuki mu ma 'yan najeriya mun kusa zama 'yan china hmm? ba mu da arziki komi namu ba ba abin kwarai mu ne ah, wannan ya ce assalamu alaikum ana bi na azumin ramadana hudu kuma ina so in yi sitta shawwal wanda ya kamata in fara yi mun shayi wannan fatawa kuma lokacinta ne tunda za mu kare ramadan in allah ya so kuma sitta shawwal za su bijiro wasu ana bin su azumi saboda tafiya ko rashin lafiya ko mata ne sun sha wasu kwanaki da sauransu to ba za a ramka ba za a yi sitti shawal ba sai an gama ramkon abinda ake bi na ramadan saboda dalilai guda uku dalili na farko farilla tana gaba ga nafila kaga kenan ka fara ranka wanda an wajibinka wanda in ka mutu zai zama nan maka nauyi bisa ga wanda an nafila dalili na biyu ramadan yana gaba ga shawwal sau ka sai ka cika shi sannan na shawwal ya amfani ka dalili na uku shawwal ɗoriya ne akan ramadan ka yi azumin ramadan an baka ladar wata goma sai ka ce ka yi kwana shida cikin shawwal a baka ladar kwana sittin wata biyu sai ka haɗe su zamo shekara sai ka yi tsalle baka kammala ramadan ɗinka ba sai ka faɗa shawwal ka yi daidai ko ka kuskure don haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ban samu ramadan thumma atba'u sittan min shawwal ya nuna kenan sai an gama rankon abin da ake bi na ramadan sannan ne za a yi azumin sittin shawwal uh, malamin hukuncin wanda yake yin zina kuma yana ganin dukiyarsa tana ta yin bunƙasa ma'ana tana ta ƙaruwa arzikin dan adam yana nan arzikin da aka rubuta masa Allah ba zai rage masa shi ba ba zai ƙara masa shi ba sai bisa kaddarawarsa wannan shine zancen mafi yawan malamai amma malamai da sun tafi akan cewa zunubi na rage arziki to wannan sai mu ɗauke shi babin tafsirin, inda Allah ta'ala ce yamhullahu ma yasha'u wa yusbitu wa indahu ummul kitab Allah yana goge wata kaddara ya tabbatar da wata domin asalin uwan littafin lawan mafuz yana wurinsa Allah na iya ƙara maka yawan shekaru saboda kana wani alheri wanda ba a so ya kubuce yana iya rage maka yawan shekaru to da ƙarin da ragin duk kowane ajali ne an rubuta ma za ka yi arba'in da biyar ko sittin sai kai wani dalilin da za ka tsallake arba'in da biyar ka kai ga sittin ko kuma kai wani laifin da zai sa ka sauka ga arba'in da biyar to haka abin nan arziki yake an rubuta maka tsawon rayuwarka za ka mallaki miliyan tamanin cikin miliyan tamanin sai kai ta sadaka kai ta sadaka sai Allah ta'ala ya ce to a ƙara masa wasu tamanin da wannan da waccan duk ajali ne ko kuma kai sabo kai wani mummunan laifi da Allah ba shi kamar zina sai Allah ta'ala ya ce a rage masa daga miliyan tamanin da miliyan arba'in don haka zina na ce abubuwan da yana yi wa Allah ya rage arziki da su kenan idan kaga kana irin wannan laifi arzikinka na karuwa ya nuna da ba yi da ninkin ba ninkin karuwa zai yi. nan ɗin da yake raguwa ne ke Allah tabaraka wa ta'ala yana iya ninka maka dukiyarka sau goma amma sai ka gaya ninka maka sau uku kana ta murna ashe laifinka ne yasa ba ninka ma har sau goma ba ala kulli halin duk wanda zai bar sabon Allah ya bar shi don tsoron Allah ba don ya samu kuɗi ko don kasuwancin sa ya bukasa kyau bari mu tambaya guda mu tsaya haka saboda mu samu shiga cikin karatu assalamu alaikum don Allah menene hukuncin mutumin da ya manta bai yi sallar isha'i ba sai da yana sallar la'asar ya tuna to ya azumin shi yake kuma ya sallolin shi suke mantuwa baka yi sallah ba bai taɓa azuminka saboda Allah ta'ala ya lamunce mu na al'umma cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana idan mun yi mantuwa ko mun yi kuskure Allah baya kama mu da laifi amma game da ranko mafi rinjayen maganar malamai shine sallolin guni da kwana dole a jera su sallah ta farko ita ce ta asuba ta yau ta ƙarshe ita ce ta isha'i to duk wanda ka manta baka yi ba sai ka je mata da yan uwanta misali mutum bai yi azahar ba sai da isha'i ya tuna to zai yi azahar da la'asar da magriba da isha'i wannan shine zance mafi rinjaye wallahu a'lam كذبت قوم لوط المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله karance mana karatun nan gaba daya ثم دمرنا الآخرين كذبت قوم لوط المرسلين mursalin an zo ga kissar annabi lut alaihi salatu wassalam da wa'azin da yayin mutanensa kissar annabi lut ta zo a cikin surori takwas na alqur'ani mun yi wata hudu ba akan wannan mimbari na wannan masallaci akan wannan bakar dabi'a wanda muka ce ba domin Allah ta'ala ya maimaita ta cikin alqur'ani ya nuna muhimmancin magana kanta ba da ba ma za mu yi magana ta akan wannan mimbari ba Allah ta'ala ya maganan mutanen Lut da irin hatsarin bala'in da suke a suratul a'raf aya ta 80 zuwa ta 84 ya sake ne ta magana su a suratul hijr aya ta 57 zuwa ta 77 ya zo ya magana su a suratul anbiya aya ta 74 zuwa ta 75 sannan anan suratul shu'ara gashi aya ta 160 zuwa ta ɗari 175 kamar da alarun mai karanto mana sannan can cikin suratun namli Allah ta'ala ya koma ba da labarin mutanen Lut aya ta hudu zuwa ta 58 sannan a suratul ankabut aya ta takwas zuwa ta talatin da biyar. sannan suratul safat aya ta uku zuwa ɗari da da talatin takwas. sannan suratul qamar aya ta uku zuwa ta talatin da 39 in ka tattara ayoyin da suka yi maganar luwafi da masu yin sa wajen ayoyi 65 ne a cikin alkur'ani shi ya nuna wannan babban al'amari kuma ya nuna cewa Allah ta'ala yana kyamarsa matuƙa shi yasa ya ware annabi na musamman don masu wannan alfasha waɗanda su ne suka fara ta Allah ta'ala ce kazzabat qaumu lutin al-mursalin mutanen lutu sun karyata manzanni shine manzon su lut wanda ɗan baffa ne ga annabi ibrahim ma'ana da shi da annabi ibrahim ɗan wa da ɗan ƙani lokaci guda suka yi kuma tare suka yi hijira daga garin babil sai annabi ibrahim ya sauka wani gari lutu ya sauka wani gari garin da annabi ibrahim ya sauka ana kiran shi habarun shi kuma garin da ya sauka ana kiran sa sadum to kenan su baƙi ne garuruwan da suke amma allah ta'ala ya aiko su zuwa ga mutanen garin kuma ya kira su ‘yan uwa a gare su wanda ya nuna cewa idan ka zaune gari ka zama ɗan garin to mutanen garin sun zama ‘yan uwanka wato ‘yan uwantaka ta zaman ƙasa ke in ba haka ba annabi bai kamata a ce yana da wata ‘yan uwantaka da kafirai ba amma zaman ƙasa shi ma ‘yan uwantaka ne zamantakewa ce don haka ake son ka zama mai kishin ƙasa ga ‘yan ƙasa kuma na mai son duk wani alkhairi ya zo gare su Mai san duk wani shiri ya kau da gare su ƙara lahum a أخوهم lutun ala tattakun lokacin da ɗan'uwansu uwansu annabi lut ya yi musu wa'azi ya ce ala tattakun ba ku jin tsoron Allah ba za ku yi takawa ku bar saɓo ku koma ga ɗa'a ba ni lakum rasulun amin ni fa manzo ne zuwa gare kuma amintacce ne kun sanni fattaqullaha waqi'un ku ji tsoron Allah ku yi mini da'a wa ma as'alukum alaihi min ajr wa'azin nan ba ni son ku biya ni komai a kansa in ajri illa ala rabbil alamin ni ta? ba kan wani take ba illa tana kan ubangijin talikai sannan ya ci gaba da jan hankalinsu a ta'tuna zukurana min alalami yanzu kun ga yayi daidai ku rika zuwa ma mazaje daga cikin mutane namiji yana barbarin namiji dan uwansa wa tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum kuna barin abin da Allah ya halitta saboda biyan bukatar ku na matayenku bal antum qaumun adun lutu yace kai ku dai mutane ne yan ta'adda adun ta'adda fa huwa mu'tadin wa adin wa muta'addin yayi ta'addanci kaga shi ta'addanci kalmar larabci ce yace ku dai ne mutane ne masu tsallake iyaka masu ta'addanci qalu la illam tantahi ya lut la takunanna min suka ce mun rantsa da Allah in baka bar wannan wa'azi ba lutu wallahi za mu kore ka daga garin mu kamar yadda autayar suka ci qalu akhrijo ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharu da Allah mu dai ku hidda su da garin nan su yan tsafta ne ba su kazanta su bar mu da kazantan mu mu ta ishe mu haka za mu kore ku da ganin nan in dai ba ku bar yin wa'azi ba qala inni li'amalikum min alqalin yace ni kam ina cikin masu kyamar wannan aikin da kuke yi kuma ba zan bar wa'azi cewa ku daina ba duk abin da za ku iya yi sannan ya addu'a ce rabbi najjini wa ahli mimma ya'malu ya ubangiji ka kare ni da ni da zuri'ata da iyalaina daga abin da suke aikatawa fanajjaynahu wa ahlahu ajma'i Allah ya ce muka kubutar da shi da iyalansa gaba ɗaya da kan gidan annabi lutu babu mai luwaɗi. illa ajuzan fil sai wata muguwar tsohuwa cikin waɗanda suka rage ita ce matarsa uwar 'ya'yansa ita kan tana tare da masu luwaɗi ita ta wuce ta yi ɓarna kuma ba mata ke yi ba amma tana goyon bayansu tana tare da su tana son abin da suke yi don haka da ita da su tare za su halaka Allah ce sun madammarna al'akhari sannan sai muka wargaza sauran gaba ɗaya muka saukan musu da azaba wa amtarna alaihim matsara muka saukan musu da ruwan bala'i fasa a matsarul munzari Allah ya ce ruwan bala'in da ake saukan waɗanda aka wa wa'azi sun munana inda fi dalika la'aya hakika cikin wannan akwai abin lura wa ma kana aktsaruhum mu'minin kuma da yawan su ba su imani ba wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim kuma hakika ubangijinka buwayayye ne mai tausayi mai rahama kamar yadda muka faɗa surori takwas Allah ya magana mutanen Lut kun ga anan Allah bai fayyace daki daki wuce da azaba ya musu ba amma in muka koma ga sauran ayoyi za mu ga cewa Allah ta'ala ya haɗa musu iri-iri na azaba wadda bai taɓa haɗa musu ita kaga misali a suratul hijr ni Allah ta'ala ya ce Allah ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون wannan ba ba suratul ba suratul ولوطا لإيه آه ولقد جاءت رسلنا لوطا فسيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب wannan هودتي hudu القرآن كان أيوة السنة ayoyin duk suna ولقد جاءت رسلنا لوطا فسيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب هكني إيه إذا تشهدوا تهودوا توجهتي ولقد جاءت رسلنا لوطا آه وقالوا لا تخف إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين kai ku القرآن يقول إيه qur'ani ba قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط يوا غعنا مكينا فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك وامضوا حيث تؤمرون وقضينا عليه إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون وجاء أهل المدينة يستبشرون قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين التي لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلة وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك الآيات للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين kenan abinda Allah ta'ala ya ce mala'iku da suka zo su yi shi ne su cicciɓi ƙasar gabaɗai an ce garuruwa goma ne tun ga guda goma ne adadin mutanen da ke zaune mutum ɗari hudu ne a wata ruwaya mutum dubu hudu kaga unguwa guda a cikin birni kenan yanzu dubu hudu sai aka ce mu mala'iku jibril ya cicci garin ya ɗaga shi a wani hadisi sai da mala'iku ko kuma sai da waɗanda aka ɗauka suka ji tasbihin mala'iku na sama ma'ana ba wani sama ta kusa ba sai da aka su can sama ta ubangiji ta ɗaya sannan aka yi juyin masa da su sannan kuma wa amtarna alai mai jaratan min sijji sannan sai aka yi musu ruwan duwatsun azaba kaga bala'i bisa bala'i ke wannan shi yasa malamai suka yi saɓani game da ya za a yanke ma ɗan luwaɗi hukunci kamar yadda alhafiz ibnu qayyim al-jawziya yake cewa duk sahabban annabi sun yi ijma'i sun haɗu akan cewa la budda dan luwadi yanka mashi a kashe shi alfa'il wal maf'ul bihi da mai yi da wanda akewa in dai ta tabbata akan su la budda a kashe su sannan da saurayi da bazawari ma'ana da wanda ya aure da wanda bai taɓa yin aure ba inda yi yi wannan bala'in ko aka yi da shi to dole ne wajibi ne a tsarkake ƙasa daga rayuwarsu dole su mutu inda sahabbai suka yi saɓani ta ya za a kashe su an taɓa samun wannan matsala zamanin khalifanci sai da na abubakar khalid ibn walid ya aiko ma sarkin musulmi wasiƙa cewa ya kama yan luwaɗi guda biyu maza su biyu sai da abakar nan take kulla mitin ya ce a kira manyan sahabbai me kuke gani kowa ya faɗi ra'ayinsa ali ibn abi talib radiyallahu anhu ya ce ni ina ganin a kone su da wuta saboda da Allah ta'ala ya jirkitar da mutanen lutu sai ya sauka musu duwatsu wuta sai da abakar nan take ɗauki wannan shawara ya ce a rubuta sika aika ma khalid ibn walid ya zartar da ita ibn abbas shi kuma ra'ayinsa shi ne a ɗauke su a kai su inda ya fi ko'ina tudu ga gari a samu tsauni mai nisa kamar idan jihar zamfara ne sai a je da su saman dutsen ku tarkwashe nan sakwata muna da wani dutse babba babu dutse ko ko kuma a ce can duwatsun gwaram akwai duwatsun gwaram can wajen jan gebe in jihar kano ne can ma akwai duwatsun gwaram ta hanyar bauchi a samu wani tsauni wanda fi kowane nisa a sun tuɓo da su sannan a yi musu jiwar duwatsu daga sama akwai daga cikin sabbai masu ganin a'a jifa dai irin wadda rajamu da ake ce a kafe cikin ƙasa a yi ta jifa da duwatsu har ya mutu shi ake masa akwai daga cikin sahabbai masu ganin a'a yankan takobi ne za a yi musu sahabbai ba su yi saɓani sai a ɗan luwaɗi an kama a kashe ba abinda suke sabani ta wace hanya ne za a kashe shi amma dole ne a tsarkake ƙasa daga rayuwarsa sannan yana cikin waɗanda Allah ya la'anta la'anta bayan la'anta shi yasa al qayyim yace ba yadda za a yi ka kwatanta zina da luwaɗi bayan ya kawo ra'ayin malamai guda uku al-imam abu hanifa shi yana ganin zina ta fi luwaɗi girma wanda wannan shi zuzuyi ne tsakani da Allah sauran malamai na ganin luwaɗi ya fi zina hatsari sai ce akwai kalilan cikin malamai masu ganin a abu guda ne da luwaɗi da sihaƙi da zina suka ce duk abu ɗaya ne mace ta yi barbaran mace namiji ya barbaran namiji namiji ya barbaran mace duk dai abu guda ne ibn al-qayyim ya ka hujjoji tari masu nuna bai ka hada bala'in luwadi da na zina ko ga fushin ubangiji Shi ne Allah ta'ala kira alfahisha ata'tuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alami? kuna zuwa da bala'in alfasha wadda ba wanda ya taɓa yinta cikin tarihin duniya amma kaga zina Allah ta'ala ce innahu kana sai ce fahishatan akwai bambancin fahishatan na kiratan da alfahishatu shine mummunan abin sannan kuma babu shakka Allah an ci mai zina amma mai luwaɗi annabi sallallahu alaihi cewa yi la'ana Allah man amila amala qaumi lutin la'ana Allah man amila amala qaumi lutin la'ana Allah man amila amala qaumi lutin so nawa kenan suka ce don haka bala'in ya fi karfi sannan ka ga zina bil ittifaq idan saurayi ne ba a jefe shi amma ga luwaɗi Labuda a ɗabbaka wa dan hadisin a kansa man amman wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulu al-fa'ila wal maf'ula duk wanda ka tarar da shi yana alfasha irin ta mutanen lut da na saman da na ƙasa duk kashe su to kaga ashe kenan luwaɗi bala'i malamai sun ce yana da illoli manya-manya guda goma kuma labuda wanda yake yin sai gabu da su abu na farko yana zama tsani zuwa ga shirka ta hanyar abinda malamai ke kira al'ishq ishq suwar duk da yake mazinaci ma yana da wani kaso na wannan sha'awar sura hoto sifa gangar jiki wanda Allah ya jarabta da wanda bala'i kullum sha'awar kyawawan halitta ya kai in ya kalli ɗan saurayi wanda gashi bai tsiro ga fuskarsa ba wanda alamun kurciya na tare da shi wani irin kallo yake masa daban da wanda jama'ar duniya ke yi da wanda sai ishki ya kama shi ishki shine wato bege sai sha'awa da tunani sai zuciyarsa ta karkata can wannan yana zama kisantaka da son Allah da bin Allah da jawuwa zuwa ga Allah da ake bukata abu na biyu suka ce yana tosha daga da'a Allah duk wanda aka jarabta da luwaɗi to za a hana shi ibada akwai nau'i nau'i na ibada da baya yi in ko kaga mutum yana luwaɗi yana sadaka yana luwaɗi yana tsayuwar dare yana luwaɗi yana riƙe da tarbiya yana ta istighfari yana luwaɗi yana ta karatun qur'ani to ka tabbata wata jarabawa ce abira ya kusa bai amma duk wanda ya makanta to ayyuka alkhairi ba ya yanzu na uku malamai suka ce zai kawo lalacewar zuciya Lafiyar zuciya kullum ɗa'a na bata shawa sabo na ba haushi to shi mai luwaɗi zuciyarsa za ta lalace ta yadda in ba ka yi ma bai sha'awarka ganin ka yake muzi ba kauye baka san dadin duniya duk kallo yake mutanen duniya duk da mallami ka waje kalle gare kai wanga bai san inda duniya ta sa gaba duk wanda kake in baka cikin tim din su in baka cikin cult ko baka cikin wannan clique wannan wannan bala'in ganin ka yake wawa ba kauye sai zan alfashin tana ba shi shawa wanda kaga wannan wani abu ne daban da aikata alfashin kuma ya fi hatsari zaman zuciyarka ta rasaya a gare ta suka ce kuma yana bata ma mutum hali da ɗabi'a duk wanda yake alfasha ta luwaɗi za ka iske yana da ƙarancin kunya yana da rashin sanin girman kansa yana da bushewar zuciya yana da rauni himma ba zai iya kataɓu ya yayi abin da ke amfaninsa ba ko ba na addini yana da karancin kishi ba zai damu da tarbiyyar iyalansa ba ba zai tabbata da tarbiyyar 'ya'yansa ba yadda yake lalata 'ya'yan jama'a to lalaci zai shiga gidansa ya ci yayi barna ba tare da mazuciyarsa ta kaɗa ba na biyar malamai suka ce yana haifar da curuta wadda ke sa mutum tsoro da damuwa da firgici da rashin yadda da kai ko magana wani sai ɗauka da shi yake kullum ka dai an gane shi guest house gare sai ya yi kilomita talatin bayan gari sannan ya je in yaje sai ya duba da ya duba nan da mota bai tintin gilan zai yaran sa za su kawo mishi wanda zai banna da su amma in ya fito kan hanyar duk da din ɗinsa wani ya yi kila sai ci a ah, ina jofa ya gane tsoro da fargaba da rashin yarda da kai in yazo gida kullum gane kai matarsa kaɗan ta mai magana gane kai ita mata sani sannan ana jarabtar masu irin wannan bala'i da uzla ba su zama social ba su son jama'a in ba dai irin banna guda kuke yi ba to ko hira da kai ne su duk zo na cikin mutane sai ya tsaro ban sha'awar su ga kuma wasi da lalacewa kwakwalwa luwaɗi yana kawo lalacewa basira sai ga komai taraddudi kake yi ko kyauta za ka ba su ta wani ah, shi da zuwan bashi ba in wani ya zo gidan gidanka sallah suka ta ah, ba shi ne sallah ma da zuwa in sallah kake sai ka yarka uku suka ci a ah, wai uku ta ko biyu ta waswas saboda me saboda ya zan babban aminin shaidan sannan ash-shu'uru bidh-dhanb tsakaninka da Allah kullun ji ji kake kai wani iri ne daban wanda idan ba a ci sa'a ba sai shi ya sa ka fara barin ibada kada ganin wai kai Allah bai gafarta maka sannan akwai abin da malamai ke kira alhawas aljinsi sexual madness wani nau'in taɓuwa ne yake kama masu ciwon luwaɗi ko masu annoban luwaɗi wanda zai rika sa su su rika wani guci gona da iri wajen ado kaga misali matarka kana zaune kana karatun ƙur'ani za ta yi minti ashirin kan madubi tana gyara jikinta in ta waigo sai ta ce kaka kika ce ki kyau sosai sosai sai ta wani juya ta ji daɗi ta yi murna amma namiji abin da aka san shi ya wanka ya zo fififi ya shafa mai ko ba haka ba biyar a gaban madubi to ya fara kamuwa da madness to dan luwadi na minti talatin yana gyaran jikinsa gaban madubi sai ya gadu za su yi sha'awar <coughs> yadda kuka san karuwai mata suna kwari su bayyana kirji don namiji ya ga abin da yake sha'awa gare su haka a kasashen da luwaɗi yake bayyane suke bayyana duburarsu sai su ɗage taggo su saki wando don ‘yan uwansu su ga sha'awa shi da kuwa ga wasu matasan mu sai abin na ba su sha'awa ba san manufar ba sai a sauke wando ana take shi ta sama kuma an bar duwawu ga fiye to tallace ga waɗanda ke yi na goma shine miyagun curutoci waɗanda Adam sallallahu mai ba da labari بياتي لم تظهر الفاحشة فينا في الواقي في قوم حتى يؤلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاء التي لم تكن في أسلافهم في أسلافهم الذين قد مضوا باب يد زائل الوادي يبين هر يزن انا غنين انا يغفيري سي الله يسو كدا wasu curutoci wa'anda kakannin masu yin ta ba su da shi kun misali tuwa da duniya tun da kofa ga bala'in maɗigo da luwaɗi Turutoci wanda kira sti sexually transmitted infections ba su da iyaka akwai wanda ke kamuwa da kuraje ga al'aurarsa tun yana susa yana sa magani suna ragewa su fara kumbura sai su fara sakin ruwa sai zan jikinsa na ɗoyi duk inda shiga cikin mutane wani kuma su ɓata huskarsa wani su lalata masa ciki sai zanto kullum bai iya rike zawo kullum cikin gudawa yake har ta kai yanzu ana famfas da manyan mutane saboda bala'in yan luwaɗi sannan sai Allah ya bayyana da AIDS wanda ko ka mutu bai barka ba don kafin ka mutu sai ka samu matarka in ta cike sai ta haifar maka da mai shi in ka mutu ka tafi ta auri wani sai ya ɗauka ba sirri ba ne cewa a yau a arewacin najeriya in ka ɗauki samfurin namiji ashirin dole ne sai an samu guda sai irin masallaci abu raira za ka zo inda duk halin sunna ne mutanen kirki abinda ake nufi duk inda mutum ashirin suke ka kiyasi akwai mai aids guda haka bala'i sannan yaduwa yake yi akwai shi birni akwai shi ƙauye kuma wannan alfashe ita ke kawo shi ba ko ni ciwo da ya bayyana bai rike sunan shi ba wanda suna ganin aids kamar wasan yara ne game da shi shi bai wuce wata uku da kama mutum da ana ce aids kabari kusa aids yana iya shekara uku in mutum na samun lafiyar kulawa bai kashe shi ba in ma ya fara daga hiv bai riga ya zama aids ba daman hiv ne ko bai kwayoyin cuta ne bai riga kai aids ba da iya abinda aids abinda suka ce fassara eh, abbreviation ne a din nan acquired ne i immune d deficiency s syndrome wai immunity da kake da shi ga jikinka garkuwar jiki da Allah ya baka wanda ke fada da curutoci yanzu ka ta yankan akai fa yankan farce sai jini ya fita in ka dan ko kasa ka fa bayan lokaci za ta kafe ai wasu sanadarai ne Allah ya halitta cikin jikinka masu fada da wannan su za sa ka warke idan kai tuntube haka idan kurji ya fito maka ka bantale shi haka idan ka samu rauni aka shafa maka aidin haka idan ka yi zazzabi ko ciwon kai haka su paracetamol ɗin da ka gani ƙarfafa immunity ɗinka ne yake sai ya faɗa da ciwon kai sai ciwon kai ya gushe amma daman kana da garkuwa a cikin jikinka wanda ke faɗa da ciruta to shi ko yace in yazo wannan garkuwa ita yake kai mahari ya kashe ta sai da in ka fara ciwon zawo sai dai ka mutu kana zawo ba yadda za a zawo ya tsaya idan malaria ta kama sai dai ka mutu da malaria malaria ba ta tsaya in kai tun jibe jini ya fara zuba sai dai ka mutu jini na zuba amma ba a yin tsayar da shi kaga bala'i to amma sai gashi an cimma ciwon da shi ma ya wuce aids to duka waɗannan inzari ne gargadi ne Allah ta'ala yake cewa mu tuba zuwa ga Allah wannan bala'in yadda Allah ya halaka masu yinsa a matsayin al'umma to ɗaiɗaikun ma idan suna yi sai Allah ya halaka su sannan idan suna cikin al'umma kuma za su yaɗa bala'i don misali watakila makocinka ne kai baka san mugun halin da yake ya je ya kwasa ciwon nan ya sa matarsa ya je ya mutu ka tausaya kaga akwai marayu ka auri boye Allah ashe bala'i ne ka kwaso ka kawo gidanka kaga ashe ba shi ne ba har al'umma ya cutar wannan su ne curutocin da babu su a cikin magabatan haka Allah tabaraka wa ta'ala ya yawaita jan hankalinmu da wannan kissa ta annabi lut da yadda ya halaka su kuma ya saukar da mummunar azaba bisa gare su wani zai ce ai shi abin ya yi masa kanta bai iya bari babu bala'in da bai babba shawaran mu duk wanda Allah ya jarabta da wannan mugu ya dabi'a ya fara gano me ya ja shi zuwa gare ta waɗanne abubuwa ne kun san yanzu bokaye ba kaɗan suke halaka masu neman kuɗi da masu neman mulki da masu neman biyan bukata su aukar da su cikin wannan bala'in ba wani kawai muradin sa halaka abokin adawas sai a ce akwai bukata akwai biyan bukata amma sai ka je ka samu yara arba'in daga shekara sha ɗaya zuwa sha hudu wanda zai basu balaga ba kai luwaɗi da su ga min wanda ya wannan banda sau arba'in ya za ya fasa ya zan bai saba da ita ba sannan jafa'i kawai iyan jaba'a bayan Allah innocent wanda ba su hawa ba san sauka ba ka lalata musu ya gida arba'in kai yi bala'i ya za Allah bai sauka da bala'i cikin ka ba to duk duk abin da ya ja ka zuwa ga bala'in nan ka kauce mishi idan wani mugun aboki ne karabu da shi sannan akwai abubuwan da ake ce ma attractives wato abubuwan da ke jan hankalinka misali canza wurin zama canza abokan hira canza tashoshin da kake kallo duk in wannan bai maka magani ba rungumi ibada inna salata tana anil fahsha'i wal munkar ita zama cikin alwala kai ta nafilfi ko ba lokacin sallah bai alwala shi shiga masallaci kai ta sakin nafila ɗauki ƙur'ani ka rungume kai ta karatu rungume azumin litinin da alhamis ka gani Allah ta'ala bai raba ka nan bala'o'in ba an jaraba duk mutumin da ke lizantar azumin litinin da alhamis za ka iske irin waɗannan bala'o'i Allah kare shi da gare su Allah ka mana garkuwa Allah ka raba mu da waɗannan bala'o'i da fitin التي ce إنه innahu latanzilu rabbil alamin hmm a karanta كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وما lokaci kuma ya gabato da ka za mu bi ayoyin sama-sama gobe mal abu ka ce kokari ya faɗaɗa bayani a kansu kazzaba ashabul aikatil mursalin Allah ya ce ashabul aika mutanen madayana mutanen annabi nuhu kenan Allah ya ce sun kazani akwai malaman da ke da ra'ayin cewa alƙaryu biyu ne aka aiki annabi nuhu zuwa gare su da madayana da kuma aika amma alhafiz ibn kasir na ganin duk ɗaya ne yace kuma adadin mutanen da aka aike shi gare su gaba ɗaya mutum ɗari tara ne kaga duk abin da muke ji annabi nuhu ya yi ɗaruruwan shekaru duk mutum ɗari tara ne an ka aike shi gare su sai su sai kuda duniya ba ta da yawa iyakar duniya ke nufa lokacin duk duniya gaba ɗaya mutum ɗari tara ne to ai ba za ka yi maki mutum da shine manzo na farko a duniya yawwa ashe muna magana shu'aibu ne kuma ba ba nuhu ba kai A to dai azumi lokaci in ya dan bugi mutum sai sai ta ya ta sa aya cikin aya ko <laughs> so wani wani malamin yan makaranta baban su bai bai biya in wata ya kare sai wani wata ya shiga biya ashe shi ko haka ya rinka shi ba sai sa aya cikin aya wannan baba ya kira yaro ya ce karanta min inji sai ya ji da wannan sura ya fada wannan sura da wannan sura ya fada wannan sura ya ce ah. a ce mallan wa yaro aya cikin aya ya shiga ya ce awo wata cikin wata ka shiga wai wa idh qala luqmanu libnihi ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fa yakidu laka kayda nu akidu kayda fa mahilil kafirin amhilu ru'yaka ce wallawa yaro ya shigar da aya cikin ya ce awo wata cikin wata kaka shiga kazzaba ashabul aikatil mursalin id qala lahum shu'aib ala tattaqun lokacin da annabi shu'aib ya ce masu ala tattaqun ba ku jin tsoron Allah to kamar da muka ce dai ashabul aika din nan sune mutanen Madina ba wai gari biyu ne ba kamar da Ibn Kasir ya ce ba gari biyu ne aka aika shi zuwa gare su ba gari guda ne amma adadin su mutum ɗari tara ce, ala tattaqun ba ku jin tsoron Allah inni lakum rasulun amin ni fa manzo ne gare ku amintacce fattaqullaha wa atiun ku ji tsoron Allah kuma ku yi mani da'a wa ma as'alukum alaihi min ajr ni ba ni roƙon ku komi na jinga ko lada in ajrin illa ala rabbil alamin ba wata lada da nake nema in ba wurin Allah ubangiji talaka ba aw fulkaila ku cika ma'auni yan kasuwa ne su wala takunu minal mukhsirin kada ku zamo cikin waɗanda ke tauye ma'auni kuna ɗiban ma mutane abinci bisa ga zalunci wa zinu bil qistas al mustaqim ku yi awo da ma'auni mai kakke lafiyayye wanda ba ku lalata shi wala tabkhasu an-nasa ashya'ahu kada ku rage ma mutane abubuwansu wala ta'thaw fil ardi mufsidin kada ku watsa barna kar ku watsa cikin ƙasa kuna masu barna wattaqul ladhi khalaqakum ku ji tsoron Allah da ya halicce ku wal jibillatal awwalin da mutane na farko halittu na farko da akai qalu sai suka ce inna ma anta minal musahharin kai dai shu'aibu mun gane sihiri an kai maka baka da cikakken hankali wa ma anta illa basharun misluna baka zan wani ba face mutum ne kai irin mu wa inna zunnuka laminal kadhibin kuma muna sa ran kai kana cikin makaryata fa asqit alaina kisafan min as-sama to in haka ne ka saukan muna da wani babbake daga sama na azaba in kunta min sadiki kaga wauta da ko ce inda gaske kake Allah ya gwada mana hayyar ka bika kamar da wani ta suka ce wa qala allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw itina bi azabin alim kafi wawa ne bai da wayo kuma ko yace Allah in gaskiya ne ka bani ikon mi yace Allah in gaskiya ne to sauko azaba in in ta riga ta sauko baka ya tunkude ta fakadhab qala rabbi a'lamu bima ta'malun yace ubangiji na yafi kowa sana abin da kuke aikatawa daga in yana so muku azaba ba sai na masa shi shige ba da kansa zai saukar da ita fakadhabuhu suka karyata shi fa akhadhahum azabu yawmiz zulla sai azabar nan ta giragizai ta sauka a kansu girgije ne sun ɗauka mai inwace ce mai daɗi idun waro suna cikin rana mutum dari tara kaga ba yawa gare su girgije ya wurin su ya halaka su suka musu da azaba ya kokkone su innahu kana azaba yawmin azim Allah ya ce hakika ya kasance azabar wuni babba inna fi zalika la'ayatan wama kana aktarul mu'minin hakika cikin wannan abin da ya faru aka ba ku labarin sa akwai abin lura kuma da yawan mutane ba su yin imani ko da an musu wa'azi wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim hakika ubangijinka buwayeye ne kuma mai jin ah, muna roƙon Allah sarki ya ba mu lada ga abin da muka yi daidai idan mun yi kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya gafarta zunubanmu ya darajojin mu ya yalwata mu ya tabbatar da aminci da kwanciyar hankali a mu. ya yi muna rufin asiri ya ba mu ikon gamawa lafiya wasu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk